ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا الرانا تاع الخميس tara ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu ta sai daidai da goma sha takwas ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da son sa da nufin sa da taimakonsa a eh, shekara ta dubu biyu da sha uku ba eh ko sha biyu na ce to shekara ta dubu biyu da sha uku eh, muna nan a cikin tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana akan aya ta saba'in da hudu a cikin suratul ma'ida ayar da take mana bayanin an san tuba daga Allah subhanahu wa bi ma'ana duk yadda zunubi ya kai zunubi Allah subhanahu wa yana maraba da kai matukar ta tuba kai istighfari Allah subhanahu wa yana shirye da ya anshi tubarka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dukkanin ku gaba daya Allah yake ku koma ku tuba kowa ya tuba kar ya bari a bar shi a baya يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة tuba يتوبة أن Allah الله سبحانه idan ka koma غريزة ko dai da yawan tuba ko da istighfari Allah subhanahu wata'ala zai anshi tubarka shi yasa yace da su afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna me ke hana banu Isra'ila su tuba zuwa ga Allah sannan su nemi gafararka a wata ayar kuma tana Allah sun tana cewa إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا اشكينا كذا duk yadda zunubi ya kai da girmanka Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake da ya anshi tubar mai tuba amma fa da sharaɗin kada a yi jinkiri domin akwai tuba mai amfani akwai tubar da ba ta da amfani inna mastaubatu ala Allah lil ladina ya'maluna السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أشيك أن إن ذا أجدوا تتوبة ba a jinkirtar da ita ba har zuwa wani lokacin da ba za ta yi amfani ba to Allah subhanahu wata'ala zai anshe ta kamar yadda imani akwai imanin da zai maka amfani akwai kuma imanin da ba zai maka amfani ba imanin da ba zai maka amfani ba shine imani irin na fir'auna qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin الآن وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين kaga wannan imani ne wanda yake ba zai amfani ba a don haka dole ne mu gyara ayyukanmu mu yawaita istighfari kuma istighfarin nan yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da shi shine zaka yi annabi nuhu ya san istighfari ya karantar da mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin annabi dawud shi ma fakharra Allah sun yana bamu labarin sa a lokacin da ya zo ya yi wani hukunci hakan nan Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi don me ya yi wannan hukunci yaya kaza yaya kaza take da ya tsinkayi yadda al'amarin yake fa zanna dawudu annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab kaga istighfar haka annabi hud shi ma can wa ya qaumi tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أشياء استغفار nan, duk wani musulmin duniya ya san shi ya yarda da shi amma ba istighfarin bane matsala yaya aka ce ayi domin idan ka koma surori da yawa Allah subhanahu ta'ala a lokacin da ya saukar da suratul nas ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya istighfari a can yana cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai gafararsa ko ka nemi gafararsa kaga abu ne wanda yake an yi umarni da shi wurare da yawa idan ka koma can cikin suratul muzammil a ƙarshe yana cewa wa aqimu salata wa atu zakata wa aqridu allaha qardan hasana وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله كوني مغفر الله ashe kaga istighfarin nan yana nan da yawa cikin alkur'ani amma yaya aka ce a istighfarin yaya aka ce a a cikin hajji an ba mu labarin in mun kwararo laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله كذا استغفار يا تو أما يا أكا شيء ina fata muna fahimta ba wai kawai ni in yadda nake so kai kai yadda kake so a'a aliyu radiyallahu anhu yana cewa law kana ad-din ra'yan la kana asfalu al-khuff aula bil mafh min a'la kai da dai ka ce nan ra'ayi ne ni in ɗauko kai ka ɗauko kowa ya shigo da abinsa to da ni in ra'ayi na za ka tambaya in ji aliyu radiyallahu an ya ce a shafi kasan hoffi shi ya fiye mani da saman sa. amma kaga tun da ba ra'ayi ne duka biyu ake hadawa a shafa don haka sai a yawaita istighfari amma ala dawil kitabi was sunna ya tabbata a cikin sunan hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yana cewa sautari mukan yi kidayen istighfarin annabi alaihi salatu wassalam a majalisi guda daya sau ɗari a wata riwayar sama da ɗari kaga ashe kenan istighfar nan tun tale tale yana amma yaya mu yi wannan shi ne dole mu koma karantarwar annabi alaihi sutura, amma ni idan zan kwaso kaya kai ma ka kwaso ita ma ta kwaso to addinin kuma sai zama wato abin nan christianity ka san su ne duk wanda ya nishadi sai ce ya gano akwai kurakurai kaza a cikin bible sai a yi amending a gyara sai a ce da shi new testament sabon bugu kaga an musulunci zai zama haka to ai kaga an zama irin waɗancan kenan amma mu Allah ya ce تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد to yau إن شاء الله insha آه، آية akan إن ta 75 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الطعام mamaki ta yi ya zanto abin da ya sa banu isra'ila suka yi guluwi cikin haƙƙin annabi isa alaihi salatu wasalam wanda mu kuma muka wayi gari annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hane mu da irin wannan yace la tusuruni kama taratin nasara al-masih kar ku fankama ni ku kai ni matsayin da ni ban kai ba kamar yadda ainihin kiristoci suka yi wa annabi isa alaihi salatu wasalam yaya za mu ce da kai walakin qulu abdullahi wa rasul ku ce bawan allah ku ce manzon allah alaihi salatu wasalam amma kar ku fanka mani ku kai ni matsayin da ban kai ba kaga nasara saboda tsananin son a girmama annabi yana dole ne ga musulmi ya girmama annabi amma ba kuma girma irin wanda kiristoci suka baiwa annabi Isa ba kaga da suka kare sai koma ga shirka suka ce ko dai wasu suka ce dan Allah ko kuma suka ce a'a shine ma Allah ma da kansa iyazan billah to sai dai ba mamaki ya zanto abin da yasa suka faɗi wannan magana ko dan sun ga mu'jizozi ne da suka bayyana a hannun annabi isa don ya ce wa yukallimu an-nasa fil wa kahla can kuma yace wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fayakunu tayran bi iznillah kaga ashe ni nawa kuri ne amma zai tashi ne da izinin waye Allah subhanahu wa ta'ala to in wannan ne kuke magana cewa annabi Isa yana rayar da mamata to irin wannan mu'jiza akwai annabawa waɗanda yake sun gabace su su ma Allah ya bayyanar da abu kwatan haka a hannunsu annabi Musa misali wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra kaga sandaki qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula ashe kenan idan misali kuna ganin cewa eh annabi isa yana tada mamata daga cikin kabaruruka in har wannan mu'jiza ce ta sanya kuka ce da shi allah ko dan allah annabi musa shi ma allah subhanahu wata'ala ya mai da sandarsa macijiya mai rai wacce yake kuma sai abin nan sabautu da umarnin allah subhanahu wata'ala idan kuma saboda an halicci annabi isa ne misali daga uwa babu uba to irin wannan ai akwai annabin da ya gabata wanda kuma shi din ma ya nasa ya fi na annabi isa girman ban mamaki in shi ne shi ne annabi adam annabi adam an halicce shi babu ainihin uwa babu uba shin da wanda aka halitta daga uwa ba uba da wanda babu daga guda biyun wanne ne nasa ya fi abin mamaki annabi adam nasa ya to in wannan ne yasa kuke kiransa allah to ai gabaninsa akwai wani annabi shi ba ina fata muna fahimta shine Allah ya maida musu da martani da usulubi hasalin da kaf a cikin balaga mal masihu ibn maryam masihu dan maryam bai zamo ba illa rasulun face wani annabi ne shi ma daga cikin manzanni inna matala isa inda Allah ka matali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin sa misali ne irin na kowane manzo wanda yake Allah ya aiko shi ya gabata qad khalat min qablihi rusul gabaninsa manzanni sun gabata wa ummuhu siddiqa sannan mahaifiyarsa mata ce mai tsananin gaskiya saboda wurare da yawa zaka ga alqur'ani ya yabe ta ya tsarkake ta wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waj'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin sannan kuma can cewa ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ده في القرآن كتب صديقة من يوم جزجتاوى الله سبحانه وتعالى يا بينت دعينهم كرامة ga ما mahaifiyar annabi isa a lokacin da ta kaɗaita tana bautan allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da zakariya ya shiga wurinta sai ya samu abincin da babu shi a wannan zamani sai sayyida maryam tana dauke da shi qala ya maryamu anna laki hada, ƙala huwa min indillah inna allaha ya man yasha'u bighairi hisab da wannan muke cewa mu ahlus sunna mun yadda da karama wacce yake asali asalinta ta zo ne daga wurin Allah subhanahu amma ba kulumboto ba ba kuma ainihin wani abu ba can daban wanda mutum zai shige cikin wata inuwa ya kira ta karama a wannan ita ce muke faɗa da ita ba amma ba karama ba amma karama aqidan mu ƙur'ani, yaya ba za mu yarda da abin da qur'ani ya tabbatar da shi ba don haka sai Allah ya kira ta siddiqa mahaifiyarsa ta kasance mai yawan gaskiya ne wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in kana ya kula ne sa'a sun kasance da shi da mahaifiyarsa mutane ne waɗanda suke cin abinci wannan akwai wani uslubi na malaman balaga da ake kiran shi tabnin ma'anan tabnin kenan duk mutumin da ya ci abinci yana da buƙatar ya fitar da shi mun fahimta to in ko zai ci abinci ya buƙaci fitar da shi irin mai irin waɗannan sifofi bai cancanta ya zama Allah ba saboda mutum ne wanda yake yana dauke da naqasu mutum ne wanda yake yana dauke da kasawa kaga irin wannan shine Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari akan harshen kafirai suna cewa mali hadha rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira mai ya samu wannan annabi yana cin abinci sannan kuma yana shiga kasuwa yana tefane saboda su a tunaninsu cin abinci kasawa ne cin abinci na kasu ne don haka su a tunanin su a aiko musu manzon da baya cin abinci ma haza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna shirabu min ma ta tashrabun yana ci daga irin abin da kuke ci sannan irin abin da kuke sha shi ma yana shan sa don haka su a tunanin su wannan na kasu ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ba su ansa وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ba mu taɓa aiko wani annabi ba gabaninka wanda za a ce baya cin abinci baya sha baya ce fari a wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala ya aiko muku manzo daga jinsin ku domin kar ku firgita kar ku ji tsoro walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun idan da mala'ika aka sako da shi misali لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول دا ملائكوني كي رأيوا أدورا قسا ثم بابي آدم ذا يقول بسي أسوكد دا ملائكة شما يزنتو شيني منزوغ متعن أما تند متعنيني سكي أينهم رأيوا أدورا قسا babu yadda za a yi a kawo wani wanda ba jinsin mutane ba a don haka kana ya kula ne ta'am sun kasance da shi annabi isa da mahaifiyarsa maryama alaihi masalatu wassalam sun kasance suna cin abinci duk ko wanda zai ci abinci yana ko da buƙatar ya fitar da shi on bo annabi kai dubi ka gani ko kuma kai mai saurare kai dubi ka ga kaifa nubayyinu lahumul ayat yadda muke babbayyana musu ayoyi sun manzo sannan kai dubi ka ga abu mafi ban mamaki anna yuhaqun yaya ake kauda su daga gane gaskiya ga gaskiya ta bayyana sun san gaskiyar mun jujjuya ta mun tabbatar da ita sun ganta sun santa amma sai ka yi mamaki mai yasa ake juyar da hankunansu daga barin gane gaskiya ashe kenan har kullum yadda muke faɗa yin kuskure ba laifi ba ne amma tabbata kan kuskure shine matsala saboda dukkaninmu gaba daya kowa ma'abocin kuskure ne amma da ka yi kuskuren ka gane kuskure ne yi maza ka gyara wannan shine abin da ya fi kyautuwa ga mutum amma ka san kuskure kake kuma ka doge a kansa kuma ka dinga faɗa kana kare wannan kuskure naka to wannan ita ce musiba mafi girma shi yasa masu iya magana suke cewa idan kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azam in baka sani ba musiba ce in ko ka sani to musiba ta ga wurta Allah ya mana tsari qul qul ata'buduna min dunillahi ضرا ولا نفعا والله هو السميع النبي كتير عليه الصلاة والسلام أتعبدون من دون الله شن ذاكو بوشواني كوما باين الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع وان دبايا اي ملكا مكو تيوتا بري انفاني wallahu huwa sami'ul ali alhali Allah shine mabiyin abin da kuke aikatawa masanin abin da kuke kansa na banna da kuma gyara da wannan aya Abulhassanil ashari rahmatullahi alai yake hakaitowa cewa malamai sun yi ittifaqi akan sayyida maryam ba annabi bace ba saboda Allah subhanahu wa ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina Shan kuma yake ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nu'i ilaihim min ahli qura ashe ka gama mai aike ba gabaninka face mazaje ne waɗanda muke musu wahayi daga cikin ainihin alƙaryu to da wannan suke malamai ijma'i suke mai da martani ga maganar ibnu hazim wanda yake cewa shi sayyida maryam a wurinsa annabi menene hujjanka saboda Allah subhanahu wata'ala ya mata wahayi yana cewa fata matsala laha basharan sauya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ma ana rasul rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya sai ce saboda an mata wahayi wannan yana nuna cewa annabi ce haka ba ma ita ba mahaifiyar annabi Musa ma a wurin sa ma annabi ce ta ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin da wannan sai suna cewa annabawa ne amma ijma'in malamai sun ce ba annabawa bane to in muka koma shin akwai bambanci ne tsakanin manzo da annabi su suna cewa wato ayar da malamai gaba ɗaya suka tafi a kan cewa waɗannan bayin Allah mata ba annabawa ba ne sai suna cewa to ai ayar mu a mu akwai bambanci tsakanin manzo da annabi saboda Allah subhanahu ta'ala cewa yayi wa ma arsalna min qablika min al-mursalina manzanni bai ce annabawa ba mu kuma a mu manzo kamar yadda suke cewa shine wanda aka bashi hukunci sannan aka ce ya isa amma annabi shi ne wanda aka ba shi hukunci amma ba a ce ya isar ba da haka mu a wurinmu ai cewa muka yi su annabawa ne ba manzanni ba to ko da ma cewa aka yi annabawa ne ba manzanni ba to akwai ayar da take mai da martani akan wannan magana kuma har wa yau saboda wannan ta'arifi da ake cewa wai manzo ne wanda aka ba shi wahayi amma ba a umurce shi da ya isar ba wannan ta'arifi ne wanda yake bai cika ba kamar yadda abin nan shekul islam nasiruddin albani rahmatullahi alai yake bayani saboda in kace ai manzo ne ko annabi ne amma ba a ce ya isar ba to yaya aka yi mutanensa suka gane shi annabi ne ina fata muna fahimta in dai kuwa ba a ce ya isar ba babu ta yadda za a yi a ce mutanensa sun gane shi annabi ne a don haka abin da ya tafi a kai mu ma shi muke a kansa na cewa manzo shi ne wanda aka aika kuma aka ba shi sabon hukunci wanda yake ya zo da wani hukunci sabo amma annabi shi ne wanda aka aiko amma ba a ba shi hukunci sabo ba da nasa alkur'ani kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya aiko da annabawa ashe kaga annabawan su ma aikin su ake ba lalle sai sun zama manzanni ba ina fata muna fahimta kenan da wannan zamu fahimci waɗannan bayan Allah mahaifiyar annabi Musa sannan mahaifiyar annabi Isa alaihi masallatu wassalam ba manzanni bane ba ba kuma annabawa bane ba sai mu tsaya kamar yadda Qur'ani ya kira su bayan Allah ne na gari ina fata muna fahimta kenan da wannan zamu fahimci wahayi dan an maka wahayi ba shine yake mai da kai annabi ba sannan kuma duk mutumin da zai yi ikirarin wahayi bayan annabi alaihi salatu wassalam to wannan ya faɗo wani abu wanda yake mai girma a cikin musulunci duk mutumin da zai ce an ba sa wani abu bayan annabi bayan qur'ani ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima duk wani mutum wanda zai zo yayi ikirarin cewa an ba sa wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo wani al'amari sabo a cikin addinin musulunci saboda babu wani mutum wanda za a wahayi amma ilhama wannan musulunci ya san da wannan saboda alkur'ani ya tabbatar da wannan sannan kuma hadisin annabi alaihi wa sallam ya tabbatar da wannan musamman ma ga umar dan khattab radiyallahu an ya tabbata cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya لقد كان في الأمم قبلكم محدثون حقيقة أتكن الأمومي وأن دسوك قباتا gabaninku akwai mutanen da ake baiwa labaran abubuwa ma'ana aka musu ilhami fa in yakun fi ummati fa umar in za a samu irin wannan mutum cikin al'ummata to ba wani bane face umar dan khattab radiyallahu anhu wannan hadisi ya tabbata wata rana umar dan khattab radiyallahu anhu yana kan mimbari yana khutba ya tura ayari su je su yaƙi a wata ƙasa sai yana kira jagoran yaƙin sunan shi sariya sai umar yana cewa da shi ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala bi ma'ana ya sariyatul zamil jabala lazimci dutsen nan karka basa. sai mutane ana cewa wallahi jinna umar hauka ya sami umar mutumin da ka aika da ayari wata ƙasa kai kana nan garin madina kana kan mimbari kuma ka dinga kira kana cewa ya sariya ina ka ga sariya abdurrahman ibn auf yadda ya same shi da wannan magana eh, radiyallahu ba sai umar ya ce to ba zan ce komai ba amma da sannu Allah zai bayyana da wannan al'amari a lokacin da fariya ya dawo cikin garin madina radiyallahu an sai ya zo wurin umar dan ya radiyallahu anhu ya ce ya amiral mu'minin a lokacin da muka kasance a ƙasa kaza a gindin wani dutse na yi yunkurin in bar wannan dutse amma sai na ji murya ka kana kirana shin ka je wurin ne ko mai ya faru Umar yake a'a radiyallahu an an nade mani ƙasa ne aka nuna mani inda kuke daga nan a don haka kai kana yunkurin ka bar wurin makiya suna kokarin su sha kanka da kun bar wurin da sun yi galaba a kanku shi ne na kwala ma kira nake a lazimci wannan wurin ka tsaya inda kake din nan ka tsaya a right position kenan wurin da ya dace ka tsaya a kansa ashe kaga ilhama wannan wani abu ne wanda yake hadisi ya tabbatar da shi mun san amma wahayi ko ka ce ni in ce an bani ko kai ka ce an baka ko a mafarki an zo mani to mafarki na ba hujja ba bane ga mutane ni in ni kaɗai na ganshi sai in yi riko da abina ba zan isa wa da kowa ba ina fata muna fahimta domin akwai wanda ya cancanta a basa wani abu yadda muka yi bayani shine abubakar da siddiq radiyallahu an mai yasa saboda akwai abubuwa da dama sun faru abubakar ina radiyallahu an tsakaninsa da fatima iyar manzon allah alaihi salatu wasalam an dan samu dan wani abu na rashin jituwa radiyallahu anhuma ta zo ta ce ba mu gadon mahaifin mu ce a'a ni da kunnuwa na naji annabi alaihi salatu wassalam wanda mahaifinki ne ni kuma na hannun dama na naji ya faɗa cewa nahnu ma'ashir al-anbiya la nuratu ma taraknahu sadaqa mu taron annabawa gaba ɗaya. ba gadon mu ne ake abinda muka bari yakan kasance saraka ne ga al'umma aka tafi a haka bayan wasu watanni Allah ya mata rasuwa to inda a ce misali akwai wani abu wanda shi annabin zai zo ya bai wa wani a mafarkinsa to da abubakar ne ya cancanta ya zo masa ɗan irin wannan ɗan sarƙaƙiya da suka samu domin fatima radiyallahu anha ta ɗan fisata da ya kamata shi annabin sai ya zo wurin ta ya ce ke wannan magana ni na faɗa wa sahibina don haka ki bar wannan magana na gado ko kuma ya zo wurin abubakar radiyallahu an ya ce da shi wannan magana yanzu na sauya ta bai wa iyata wannan gado da take nema a bata amma ba a samu an yi ba to in ba a samu ba a lokacin da ya kamata annabin ya bayyana yawan wannan bayani kuma sai dai bayan duniya ta riga ta kare yadda nake faɗa shine za a samu a cewa an yi haka an yi kaza ina fata muna fahimta Allah subhanahu Ta'ala. ce kul annabi ka ce da su azabuduna min dunillahi shin za ku bauci wani koma bayan Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda baya iya mallaka muku cuta bare amfani wallahu huwa samiul alim alhali Allah shine majiyin abin da kuke aikatawa masanin abin da kuke aikatawa irin wannan magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗe ta qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء annabi an ce ya gaya ma duniya gaba ni da kaina ma ni ba na iya tsina kaina amfani ba na iya tsina kaina cuta ashe kenan kaga duk kowane annabi idan ya zo yana nuna shi bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah subhanahu ta'ala. a don haka kai yanzu ka rike shi ka ce da shi kaza yana da kaza wannan fita ne daga cikin sahu wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi na'am قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل النبي كتير ورا جاي وأنا متعلي ما أبو تالي التافي ya أهل الكتاب ya kuma أبو تالي التافي la taglu fi dinikum karku zake ku wuce gona da iri a cikin addinin ko ghairal haqqi kuma bayan gaskiya ma'ana in har ma za ka zaƙe cikin addini ya zanto a kan abin da yake da asali ne wanda ya samo karantarwa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine za ka zage dan tsanka ka jajirce ka tsaya wurin tabbatar da shi amma abin da ba shi ba kar ka zaƙe ka wuce gona da iri cikin addini kuma bayan gaskiya irin wannan za mu gani cikin hadisan annabi da dama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sha bayani sunna ko dai abinda annabin ya faɗa ko ya yi ko kuma ya tabbata bilal ibn rabah radiyallahu an shi ne farkon mutumin da ya fara ƙara as-salatu khairun minan naw shi ne farkon mutumin da ya fara cewa as-salatu khairun minan naw a lokacin da ya zo yayi wannan kira annabi alaihi salatu wasalam ya ji ta sai ya tabbatar da maganan ya ce wannan aiki naka yayi kaga an samu sunna takririya ta tabbatarwa kenan Abdurrahman bin Auf radiyallahu an ɗaya daga cikin wanda aka bushara da aljanna wata rana ya aure sai je dan sanya ainihin kunshi a hannunsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya gansa sai ce mahayam akhbirni bi ma'ana ba ni labari me nake gani a hannunka yace ya rasulullahi aure ne nayi shine na sanya wannan abu amma ni a tunani na abu ne mai kyau annabi ya ce abun nan naka da kai abu ne mai kyau ya tabbatar da shi a kai to amma ka ɗauko wani abu wajen addini kai ainihin masa kwaskwari ma ka shafe shi da fenti ka dasa shi ka kafa ka ce addini ne to wannan ita ce fitina cikin addini shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ahya fil islam sunnatan don mutumin da ya raya wata sunna a cikin musulunci to yana da ladatta da kuma ladan waɗanda suka yi koyi da wannan sunna mafhumul mukhalafa kishiyar haka don mutumin da ya dasa wata bid'a a cikin addini ya zanto mutane sun yi riko da ita suna koyi da shi to ya fada cikin fushin Allah subhanahu wataala don ya tabbata a cikin hadisi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad shi yasa mutumin da har kullun shi burinsa ya kafa mutane akan karantarwan annabi alaihi salatu wasalam da kuma wanda shi kullum burinsa ya yi fada da karantarwan annabin hal ya saurin ba za su daidaita ba duk mutumin da ya kafa mutane akan karantarwa ta annabi alaihi salatu wasalam to wannan ya ribata duniya da lahira ibnu abi hatim ya rawaito rahmatullahi alai daga rabi' ibn anas yana cewa mun kasance akan al'amari na riko da alkur'ani da kuma sunna muna kan hakan nan sai shedani ya zo wa sarkin garinmu yake cewa da shi ai yaya za ka dinga riko da abin da kakanni da kakanni suka yi riko da shi yanzu kamata zai yi a ce ka kawo wani al'amari cikin addini wanda za ka zo ka ɗaura mutane a kansa sai ya zo ya ɗaura mutane ya sauya karantarwar annabi alaihi salatu wasallam ya sauya karantarwar alqur'ani sai ya dasa mutane a kan bin son zuciya da kuma ra'ayinsa bayan ya gama tafiya sai tafiya ya tabbatar da cewa yanzu fa ya ja mutane da yawa sai ya nemi ya tuba ya zo ya tuba ibnu abi hatim sai yake cewa sai wani mutum wanda shi wannan bai san kowaye ba sai ya zo mata. yace to lallai an ji kana magana ka tuba to amma an ce a gaya maka cewa ba an shi tubarka ba saboda akwai mutane da yawa waɗanda ka ja su akan wannan tafiya taka sun halaka sun mutu akan wannan tafarki yaya za ka yi da su da haka an ce a sanar da kai ba an shi barka ba A kenan kun ga duk abin da za ka yi ya zama na cewa kana ƙoƙarin tabbatar da mutane ne akan karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba faɗa da sunan ba sannan ɗauki misali guda ɗaya mutumin da zai ce yana kaunan annabi alaihi salatu wasalam in har son sa ga annabin nan gaskiya ne babu abin da zai gama shi da wanda ke fada da ainihin sahabban annabi ko kuma ya ci mutuncin matan annabi idan fason nan na annabi gaskiya ne ya shige shi ya zama tsokarsa da jininsa da kuma hantarsa babu yadda za a yi kace kai kana son annabi sai wani can kuma ya buɗa ya zamana ba shi da abokin faɗa sai ainihin masoya annabin ko kuma a'a matayen annabin su ne yake jifa da zina da manya-manyan kalmomi kuma ya zanto kai kana nan manna da shi yaya za ka yi da hadisin nan da yake cewa na banu isra'ila farkon al'amarinsu ya zama na cewa za su ga mutum yana banna ba za su tsawata mashi ba ko kuma za su tsawata mashi amma ba zai hana su ci abinci tare da shi ba ina magana na shi za har kullum aliyu radiyallahu anhu yake cewa masoyanka guda uku ne kamar yadda maƙiyanka ma guda uku ne kaga mai son ka masoyinka ne mai kin makiyinka ainihin masoyinka ne sannan kuma wato mai son masoyinka shi ma masoyinka ne mutumin da zai so ka kai tsaye wannan yana son ka mai kin makiyinka wannan masoyinka ne sannan mai son masoyinka shi ma masoyinka ne sannan makiyinka ma guda uku ne makiyinka wanda yake shi hauha ya nuna maka kiyayya sannan da mai kin masoyinka wani na son ka kuma shi yake kin sa ce ba masoyinka bane wannan sannan kuma da mai ainihin kin masoyinka ko kuma wanda zai so makiyinka duka waɗannan gaba ɗaya ba masoyinka bane ashe kenan wanda kace kai kana son annabi amma ya zama shi wanda kai rika yana faɗa da masu son annabin shi ma ba masoyinka bane muna fahimta ya ahlul kitab ya kuma abu ta littafi qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum kar ku wuce iyaka a cikin addinin ku ghairal haqq koma bayan gaskiya wala tattabi'u ahwa a ƙaumin kar ku bibiyi son zuciyar wasu mutane wato magabatan ku kenan qad dallu waɗanda haƙiƙa sun bace min qablu gabaninku ku wa adallu sannan suka badda mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabil sannan suka bace daga hanyar da yake ita ce daidaitacciya wacce Allah subhanahu wata'ala ya nufi al'umma da su kasance a kanta wacce aka ce annabi ya gaya mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na da a ce Allah zai shiryar da wani mutum guda ɗaya ta hanyar ka ya fi a baka jajayen raƙuma masu yawa saboda a wancan lokaci su ne ainihin arziki don mutumin da ke da jan raƙumi a wancan lokaci su ne ainihin masu dukiya so da a ce ka samu waɗannan jajayen raƙuma amma kuma a ce wani mutum ya shirye guda ɗaya ta hanyar ka gara Allah ya shirye mutum guda ɗaya ta hanyar ka da a ce ka samu wannan raƙuma ashe kenan kaga da mutumin da zai kafa mutane akan bin sunna da mutumin da zai dinga faɗa da sunna saboda wasu bukatu nasa wannan ba daidai suke ba kuma ba za su taɓa zama daidai ba saboda duk mutumin da ka ɗaura akan ɓanna ya kuma ci gaba da ɓannan to kai ma kana da wani ɗan ɓalli na ɓannarsa kai ma za a baka ita haka kuma mutumin da ka ɗaura akan tafarki kyakkyawa to in dai yayi aiki da abin da ka faɗa kai ma kana da ladan abin da ya aiwatar to kai a ka wanne ya kamata ka zaba ka ɗaura mutane akan hanyar kyakkyawa to muna fata Allah ya bamu mu yin haka ɗin lo'in ladina kafar kafaru الذين كفروا من ala al على لسان داود وعيسى bani maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون waɗannan ayoyi duk da dai fa mu ɗinnan ba banu Isra'ila ba ne, amma idan ka duba ayyukan mu a yau za ka samu mu ɗinnan da mu ake magana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la'ina allazina kafaru min bani isra'il Allah ani waɗanda suka kafirta daga cikin banu isra'il a kenan kaga ba dukansu bane domin a can ya ce min ummatun muqtasida can kuma yace laisu sawa'an min ahlil alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al wahum yazidun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين كذا شيء أتكنز أقوي متعني وأن ديكنا الله سبحانه وتعالى كان سمك بأنك قوم أيك سوى ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة كان يا أبنى كان سمك بأنك قوم yana ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun ashe kenan kaga mu'minai su ba su shiga cikin wannan la'ana ba lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il Allah ani waɗanda suka kafirta daga cikin banu Isra'ila ala lisani Dawuda akan harshen annabin Allah Dawud annabin Allah Dawud a lokacin da ya zo ya kira su suka fanɗare suka bijire Allah subhanahu ta'ala sai fidda su daga cikin rahmarta a cikin zabura Allah ani banu Isra'ila wa ataina Dawud zabura a cikin zaburan Allah ane su wa Isa ibn Maryam sannan kuma Allah ane akan harshen Annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam a kenan kun ga la'anar ba ma cikin Qur'ani bane kadai ta samo asalicin cikin zabura sannan ta zo a taura ta sake dawowa injila sannan qur'ani ya sake tabbatar da wannan la'ana da yawa banu isra'ila to sai mu saurara mu ji menene dalilin da yasa Allah subhanahu ta'ala ya musu wannan la'ana zalika bima asaw dalilin haka din saboda abin da suka saɓi Allah da shi wa kanu ya'tadun sannan sun kasance suna ketare iyaka bayan sabo ya bayyana karara sannan kuma su mutane ne waɗanda aka wayi gari suna ƙetare iyaka ɗauki misali kamar babban birni abuja a yau akwai wanda ke bani labari yace akwai ariyar da in kaje shi a tunaninsa a ƙasan nan dai iya inda ya je idan da za a ce bala'i ko girgizan ƙasa za ta sauka to a wannan wuri ne ainihin za a fara akwai wanda ke bani labari akwai wani yanki a abuja kun san turawa yanzu saboda lalacewa da bambaɗewa matsayi ya kai ga suna da wani irin wuri na kallo hakan nan ba suna kiran shi ba idan misali kai ba zinan ba ke ta dame ka sai akwai mata tsirara haka za su zuzu yadda kake so sai su ma ka kalle su zahiri sannan ka biya ka tashi ka fita akwai wanda ya gaya mani abuja yanzu a wani yanki da ake wannan aiki in ba zinan mutum ke so ya yi ba to sai ya je shi misali ya tsaya ya kakkalle su duk irin yadda kake so za su ma amma ko da ba za kwanta da su ba sannan kuma sai ka tashi ka fita ka ba su irin wannan a wannan ƙasa ana yi sannan ba ma abuja ba mu nan kaduna akwai unguwannin da za ka je ka ga mata a tsaye-tsaye suna dakon wanda zai ɗauke su idan da za ka ɗan rinsa da motarka sai su yo gudu su zo za su buɗe ma maman su kamar da muke samun labari wai ka taɓa ka ji tsayuwarsa ko kuma kwanciyarsa shi yasa zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un in dai al'umma za su zamo a irin wannan yanayi babu yadda za a yi kasa ta zauna lafiya akwai yarinyar da aka kawo mana hirarta wacce na gani ta sha maye ta yi mankas tana magana cewa wai a halin da take ciki din nan da aka ganta wai take ce mutum da kirki baiwa Allah a cikin dangin su gaba daya abin lalacewa da bakin ciki da takaici tana bayanin shekaru ashirin da biyu iyayenta suna sa ta akan hanya kyakkyawa amma dare daya wai wani tsohon gwamna a cikin hira take bayani ya zo ya lalata ainihin tarbiyyarta waye wannan tace ba zan faɗi sunansa ba amma ya yi tenuwansa shekaru takwas ya gama yanzu wai sanata ne ki faɗe ta a'a ba zan faɗe shi ba amma dai shine dalilin da halin da na cika yana a ciki wai ma sun haihu da shi ma take magana to in dai al'umma za su kasance a haka kamar yadda hadisi yake cewa wa yantiqu fihi ba wanda mutum mara mutunci mara daraja shine zai kasance dinga magana da yawun mutane yaya zai al'umma a zauna lafiya babu ta yadda zai a zauna lafiya sannan kuma waɗanda suke tsiyatakun da sunan manya gani suke kaman a filinsu yana rufuwa to su sani in suna ji in ma za su daina in ba za su bari don Allah ba to su bari don mutane domin akwai mutumin da ya zo ke gaya mani cewa akwai yarinyar da ta kawo mashi clip na wani gwamna suna wasa suna zina ashe tana ɗaukan su a hoto take nuna masa kaga shi bai sani ba saboda hankalin shi ya fita don in ma suna tsammanin wai suna kashewa ne su rufa to ba kashewa suke su rufa ba sannan akwai wanda ke bani labari wani mutum ya zo babba wanda sai wata mata shi bai ƙauye masa ba ya ce malam ni ina neman mata ya ce to Allah ya shirye ka ya ce a kan hanya ta na tafi wata jiha sai na ga wata mata in garma irin ta gani ta faɗa wacce za a yi bayanin ta da baki wacce za a nuna ta da ɗan yatsa tun da aiki na ne sai na ɗan tsaya hakan nan da na tsaya sai ta zo sai na ce da ita yaya ina zuwa ta ce eh ita mazauniyar jiha kaza ne amma tafiya ta kawo ta yaushe za ka koma sai yake aiki ma ɗan jiha kaza ne sannan kuma tafiya ce ta kawo shi nan amma gobe zai koma sai ta ce to shikenan sai mu ranka ya mu koma gaba daya da suka dawo abin da nake son faɗa kenan yadda ɓanna ta kai a cikin al'umma a yau musamman waɗanda ake cewa da su manya wai suna ganin suna yi ne suna rufawa to a don su ba rufuwa yake ba domin waɗannan da suke lalatan da su su suke ɗauko maganganun su a cikin waya ko kuma su ɗauko bidiyo kyamara ɗinsu su zo su ce ga wanan da kuke gani babba ne ga matsayinsa da suka dawo sai wannan mata ta kai shi wani gida yake gini na gani na faɗa in ji shi wanda ke bani labari sai yake tambayanta wannan gini fa tace ai ne irin waɗannan gidaje ina da goma sha kaza a Abuja sai tace da shi ai kai dinnan idan bacin naji ka dai yadda kake kana da ɗanɗano to ai kai matsayinka bai kan matsa da kai ba baka kai ka kusance ni ba bari ma ka ji kaɗan daga cikin mutanen da nake mu'amala sai ta kira wani babba wanda mai mutunci ne ta kira shi ta sa hands free yana ji sai take cewa wallahi kuɗi ne ba ne a aiki kwantar da a ai zan turo da tikiti mu haɗu a Ingila na ce muke a Ingila za mu haɗu ai take to kafin wannan ka turo da kuɗi don ina da bukata ce ban bar wurin ba sai ga kuɗi an kawo su sun yi haka in dollars aka kawo ba ta gaya min nawa ne ni kuma ban tambayi ko nawa ba ne, amma dai suna da yawa to ka jalin da ake shi kenan ba wai in ba ba za ka bari dan Allah ba to ka bari dan mutane Allah subhanahu wata'ala yake cewa zalika bima asaw Allah an ce su ne dalilin sabon Allah subhanahu wata'ala wa kanu ya'tadun sannan kuma sun kasance suna ketar iyaka akwai mutumin da ake bani labari ya kai shekarun da Allah subhanahu wata'ala na jin kunyansa amma shi duk daren duniya sai an kawo mashi yara wai 'yan shila under the 'yan shekaru sha bakwai sha takwas sai ya zaɓa ya dirje idan kawalin ya kawo masa waɗannan yara akwai irin yadda yake masa da idanu wato wannan ta yi sai a kai ta amma ya baro matansa sana ina al'umma za su da wannan Allah sai ci gaba da cewa subhanahu ta'ala kyanu sun kasance la na an munkarin faru. ba su hanayyan juna daga aikata mummunan aiki wanda suka aikata shi Labin sama kyanu ya qalun tur da abin da suka kasance suna aikatawa ashe kenan kaga yadda nake faɗa idan ka ga banna tana aukuwa a wani wuri kace a ni ba da ni ake ba ba ruwa na. to in bannar mare ruwanka ya kare kuma yanzu sai ya dawo cikin mai ruwanka shine halin da muke ci a yau banna idan ka duba ta ko ina ta ko ina ba zina ba misali ba luwa'i ba sannan masifa mafi girma a yau shine kungiyar asirin nan da ake ciki akwai wani da ya zo mana ya ce akwai wani kawai ana haka wai matasa su kuma maita suke kawai su kuma nasu kwalfisin ɗin kenan duk wanda ka gani a wurin baye ne wai saboda da shi suke neman kudi sannan kwalfisin ɗin nan yadda nake bayani akwai mutumin da ya taɓa shiga Allah ya masa gyaɗar dogo ba zai mutu akan kafirki ba mai gidansa ya mutu da mai gidansa ɗin ya mutu sai ya ga cewa kai wannan al'amari barin zo bari ya samu yar uwarsa ya ce kin ji halin da nake ciki na shiga cikin wannan tafiya amma don Allah yaya za a yi a tara makaranta a dinga zuba mun karatun Qur'ani aka tara makaranta a lokacin kafin a zo a mai karatu yana magana ya ɗauki wata list nan zai kai ta Abuja tunda ba ta san shi ba bai santa ba sai tana karatun alkur'ani ce sai ya matsu kwarai ga AC na blowing amma zufa yake sai yana tambayin ta wai kina karanta wani abu ne Ta ce a da ya murza ta ce yana karanta ayatul kursi ne saboda kai ka dauki wacce baka sani ba ni kuma na shiga motar wanda ban sani ba Ya ce ba arziki ba ta kai inda zan sauke tan ba zan wuce wurin amma ta nace da ita sauka saboda I'm not comfortable na kasa natsuwa a motar nan saboda ni innan matsafi ne shi mushriki ne sannan kuma ita gashi tana karatun Qur'ani da mai gidansa ya mutu sai ya zo ya samu yar uwarsa ya ce a tara ma da za su dinga mun rubdugun karatun Qur'ani suka dinga karatun Qur'ani yace na kusa mutuwa kaɗan ya rage in mutu amma Allah subhanahu ta'ala ya sa ba zan mutu ba na samu shi shikenan bayan na fita yace to malam kaɗan daga cikin halin da muke ciki a yau kaga dai akwai makarantu waɗanda yake na yan kol ne a ƙasan nan ya kamata ka san wannan sannan akwai asibitoci yace a ƙasan nan na 'yan kolfizim ne ya kamata ka sani yace duk inda kake tunani da inda baka tunani muna da ainihin ajin waɗanda yake suna kawo mana abubuwa daban-daban kai hatta yarinya idan dodo na son akan baiwa saurayi kudi yace duk inda miliyan ya kama zai je ya shiga wannan gida ya fasa wannan gida da dukiya ya hautsina al'umma bayan ya bada akan bashi wani bargo na tsafi idan aka bashi bargon nan na tsafi sai ya zo yarinyar nan sai ya rufe ta da shi shikenan ba za su tashi ba sai a ce ai ta kwanta lafiya amma an waye gari ta mutu yace mala ina rantse maka da Allah akwai mutane ka dai kalle su kawai mun san su sun san mu idan da zan gaya maka mutane masu daraja waɗanda suke cikin waɗannan hanya da wannan tafarki malam sai ka kama bakinka suna nan da yawa saboda neman duniya an shiga cikin waɗannan abubuwa yanzu hatta a faran a cikin malamai yake gaya mani a cikin malamai waɗanda suke karantarwa a makarantu za ka samu akwai 'yan cultism 'yan kwallo akwai 'yan cultism duk abin da ka sani yanzu haka a ƙasar na akwai 'yan cultism to shi sa mu yanzu sai mu dage da ainihin karatun alkur'ani musamman ayatul kursi mu karantar da yaranmu su dage akan wannan akwai wanda ke bani labari ce akwai wasu kalmomi da ake rubutawa a jaridu su ma an tsafe su ma na kwartizim ne idan baka da karfin azkaru kana karantawa sai ka shiga kwama akwai su a cikin jaridu a don haka dole ne mu tashi mu tsaya wani aljani ya baiwa abu huraira like radiyallahu an a lokacin da aka baiwa abu huraira tara zakkan kono idan ya ajiye sai zo ya samu an ɗiba in ya ajiye ya samu an ɗiba ya ce kai yau sai na ga wane ne nan yana zaune shi kenan sai ga mutum ya zo saɗaf saɗaf sai ya kama shi ce sai mun tafi fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kai ka sai ce kamar haƙuri ba zan dawo ba kamar aikin gafara ya ce to na sake ka ya je ya bai wa annabi labari ce kaji kaji shedan ya zo a surar mutane zai yi sata na kama shi ya ce mani in yi haƙuri na haƙura amma mun yi da shi ba zai dawo ba annabi ce ƙarya yake maka za ka gan shi ya dawo abu huraira ya ce ina zaune radiyallahu an sadab sadab dare ya raba sai ga shi nan ya zo sai na sake kama shi na ce yau sai mun tafi fadar annabi ce don allah ka mun haƙuri zan maka alƙawari in na tafi ba zan sake dawowa ba amma bari in baka aya mai girma cikin qur'ani wanda duk aljanin duniya yana tsoranta ita ce ayatul kursi abu huraira radiyallahu an ya je wurin annabi ya gaya masa ya ce lallai makaryaci ne amma wannan karo ya maka gaskiya don haka mu zage damke da ainihin azkaru don yadda nake faɗa ka haifi mugu mugu ya haife ka kuma kana yawo cikin mugaye to in kana fita babu azkar sai ai taking naka by surprise Allah ya mana tsari zamu mu rasa aya ana an ce lokaci yayi subhanaka allahumma wa اللهم وبحمدك نشهد la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk tambaya na farko sai assalamu alaikum malam ya halatta mace da take makwabtaka da masallaci ta bi jam'i da ake a masallaci musamman sallan asham babu laifi ya halatta amma da sharaɗi malamai sun ce zamana ta aminta da rashin yankewa tsakaninta da lima bi ma'ana in ya zamana ba za a samu yankiya ba za ta ji sallah tun farko har ƙarshe to wannan babu laifi ya halatta tana iya bi Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum Allah ya fara malam lafiya tambaya na anan shine malam mutum ne ka san shi ga aikin da yake na luwabi kuma ka tabbata yana wannan aikin shin mutum zai iya amfanuwa da abin wannan mutumin na kuɗi ko kaya ko kuma abinci idan ya ba mutum so mun yi bayani kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya ya karanto rahmatullahi alai shi mutum irin wannan dukiyar nasa ko da ya zanto haram ta fi yawa ko kuma ya zanto halal ya fi yawa ko kuma ya zanto ta kudu an kasa gane ya take idan ka tabbatar da haram ne an tsa ya rinjaye to haramun ne ka an tsa amma idan ka rinjayar da cewa halaliya ta fi yawa a ciki wannan babu laifi ka an tsa amma idan sun ci a kudu ya zanto sun yi kankankan a rasa to wannan makaruhi ne mutum ya an tsa. ce assalamu alaikum malam menene hukuncin faɗin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarki ne a duniya kuma sarki ne a lahira to annabin da kansa shi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisai sai da sunan ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakar ni ne shugaban duk wani ɗa na ɗan adam ba kuma ina faɗin wannan bane don alfahari don haka don an ce annabi shine shugaba ko kuma ma'ana sarki wannan babu laifi annabin shi da kansa ne faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu a'lam Assalamu alaikum malam menene hukuncin azumin mai ciki mace mai juna biyu za ta rama ne ko kuma za ta ciyar ne kowane rana to wannan mun bada ansa mun ce akwai zantuttuka uku na malamai akwai waɗanda suka tafi akan cewa za ta ciyar wasu suka ce za ta shayar wasu suka ce za ta ciyar ta rama amma abinda mu muke tafi a kansa shine matafiya irin ta magabatan mu islam da sauransu rahmatullahi alaihim shine za ta ciyar ne wallahu ala wani ce assalamu alaikum Allah ya kara malam fahimta amin malam matafiyi da ya kamata ya ajiye azumi kamar nisan daga ina zuwa ina ne ya kamata kuma shin koda yana cikin mota ne misalin zuwa Kano to malamai sun saba akan kilomitan da ya kamata a ajiye azumi wasu ce idan ya kai kilomita 84 wasu ka ce idan ya kai 85 ma'ana 84 ko 85 amma zance mafi rinjaye zancen da shekul islam ya faɗa rahmatullahi alai in dai tafiya a urfin mutane cikin al'adar mutane ana kiranta tafiya to koda ta kai wannan kilo koda bata kai ba koda a jirgin sama zaka tafi to kana iya ajiye azumin ka wannan ya halatta wallahu ana wannan ce assalamu alaikum malam ni saurayi ne kuma gashi da ina yin zina amma yanzu na tuba na daina to yanzu tubar da na yi ta wadatar koko sai na kai kaina kotun musulunci an zartan min da hukunci irin na islama bayan haka ina so don Allah malam ya sa ni cikin addu'a Allah ya tsara kare ni daga aikata wannan laifin da to Allah ya tsare mu da kai gaba daya a tunda mutum ya riga ya tuba ba sai ya kai kanshi an da mafi da haddi ba saboda inda ce akwai shari'ar ce misali yadda ya kamata a yi ta sannan kuma eh, ko da yake ana cewa al tunda hadda kanka ne ka ka yi ɗin. to da shari'an tana aiki sosai yadda ya kamata sai a je a maka amma tun da dai ka tuba kuma a tunanin ka tuba ce na suhan to ba sai ka je an maka bulala ba Allah subhanahu wataala idan ya so yana iya ansan tubarka in kuma ya so to abin da dai muke rinjiyarwa kenan insha Allah ya anshi tubarka wallahu sai mai tambaya na gaba ce malam ni mutum ne wanda yana cikin jarabawa ta kai ga yana wasa da al'auransa saboda ya biya bukatan kansa don gudun kada ya shiga aikin zina shin yanzu mai hukuncin abin da yake to abin nan tambaya ta gaba da kafin wannan wacce na ansa da nake Allah ya tsare mu da kai ba addu'a ce ni muke makan mu e ma'ana annabi sallam idan irin wannan ya faru ga wani yakan wa kansa addu'a sannan kuma ya ma wanda yake cikin ainihin wannan musiba addu'a dan kada mai tambayan ya tsammaci wani abu a wannan wasa da hannu Abu Hanifa shi kadai ne wanda ya halatta wannan kuma ra'ayinsa da'ifi ne amma dukkanin malamai gaba ɗaya guda uku sun tafi akan haramci sannan kuma duk wanda yake wannan wasa sun ce ya fada cikin tsinuwar Allah kamar yadda Anas bin Malik radiyallahu anhu ya faɗa ya kafa hujja da cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman i'tada ba'da dhalika fa ulaika humul adun su ne waɗanda yake kawai sun taƙaito akan matansu ko kuyangunsu to yanzu ba kuyangu kuma kai ba aure gare ka ba to duk wanda ya ketare waɗannan abubuwa guda biyu to wannan ya faɗa cikin mutane waɗanda yake suna ƙetare iyaka a don haka shi abu hanifa shi kaɗai ne ya halatta amma shi ma a halin lalura in mutum ya ji tsoron zina amma yadda na bayani ra'ayin shi yana da rauni sannan kuma medically a likitance yana da side effects domin na farko yana haifar da mantuwa idan shekaru suka ɗan kai wani lokaci za ka ga mutum baya iya riƙe abu ga duk wanda yake irin wasa da sa ya zubar da ainihin mani sannan abu na biyu yana haifar da convulsion rawan jiki ga mutum hakan nan jikin shi na rawa abu na uku yana kashe ƙarfin ido saboda kana tursasa kanka ne akan aikin da lokacinsa bai yi ba kana son sai ka fitar da shi sannan abu na hudu yakan sanya raunin jiki mutum ya kasance ba shi da ƙarfi a cikin jikinsa don haka yi da yawa daga cikin matasa kuma suna wannan aiki maimakon ka koma kana wannan aiki to annabi alaihi salatu wassalam ya baka mafita fa alayka bisawm fa innahu lahu wija duk wanda ya ji tsoron irin wannan abu ya yawaita azumi azumi tsinkewa ne ga sha'awa wato garkuwa ne ga ainihin fadawa cikin halaka wallahu a'lam sai wannan ba tambaya ba ne dai sun rubuta suna sun fuskantar da tambayin zuwa ga malam cewa na farko suna bukatan dvd plate na tafsirin nan na bana sannan sai wanda suka ba da shawarwari guda biyu ɗaya ya ba da shawarar malam dangane da ka'idan nahau da balaga da ake fitarwa a karatu ya ba da shawara a ci gaba saboda zai amfani da ɗalibai da kuma waɗanda suke sauraron karatun nan ta kafafen yada labarai sai wanda ya ba da shawara shi ma na biyu ce ya kamata kuma malam dangane da karatun nahawu da ake da balaga sai a lura a duba ce mafi yawancin waɗanda suke cikin masallacin waɗanda ba su fahimtar wannan nahawun da balagan sun fi waɗanda suke fahimta da haka malam shi ra'ayin shi a duba wannan al'amarin da haka shawarwari ne guda biyu so ba matsala insha Allah za mu tsaya kamar yadda annabi ce khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amari shine tsaka zakinta da za mu yi ba kuma ba za mu yi nan ba sai mu tsaya tsakiya kamar da qur'ani ce kazalika kuma ummatan wasata khiyaran wa adla wannan shine ya take to to sai cikin masallaci na'am alaikum salam na'am na'am na'am na'am ita wancan da ta yi sallama ta fita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya tabbata a cikin hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya ce la yahillu li rajulin an yahjura akahu fawqa salat baya kyautuwa ga mutum ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku yaltaqiyani suna haduwa fa yuridu hadha wa yuridu hadha wannan ya kauda kai wannan ma ya kauda kai fa khairuhum alladhi yabda'u bis salam mafi alkhairi shine wanda zai fara ma wani sallama don haka ita da take sallaman kar ta gaji ta ci gaba da yi ta fita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh an zo mini da incidences din da yawa a ah, ba sam ya tabbata a cikin musnadin imam ahmad rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tambayar da ya shine wai malamai suka rike wa mata resort sai su ce ba za su bada ba har sai sun sadu da su to wai shin tana iya yadda akan lalura babu lalura a cikin wannan akwai panel ta kwarmata magana duk yadda za a yi a yi za a iya sallama shi don muna samun wannan labari wai suna kiran shi in cash or in kind wai ko a bashi kuɗi ko kuma dai a bashi wasu na'urori irin wannan an zo man da ita ban san adadi ba wai malami ya ga wata yarinya wai ya ce ba ni bane HOD to na ga yadda za a yi wuce in dai baki yadda na kwanta da ke ba to a nan shekara dubu annabi dada a nan haka zaki da waka to da na ba da shawara aka ɗaga abin a gayyato human right shiga a kowa waye wanda yake da alhaki wanda zai kwarmata wa duniya a gayyato a ɗauka in ya ji image in shi zai faɗi ko da fans ne ba ta wuce sannan kuma takardun ai akwai panel ɗin da ana iya cewa ta ce ban yarda da makin din da ya ba a yi consulting committee su going through mu gani wannan lalacewa ce wacce yake wai har musulmai ba akwai wani abin nan wai professor ne ko wane ne sati biyu da suka wuce a wata jami'a da kore shi a kokarin kwanciya da ɗalibarsa sati biyu nan da suka wuce to ina za mu zauna lalacewa fanna a doron kasa wai malami ya ce wai shi yarinya wai sai ya wai hadda matan aure su koma suna kwanciya da su akwai wata yar uwar wani abokina wanda irin wannan ya faru da ita ta ce ni ko inda sai ka saru da ni na yi makaranta da aka zo aka yi raising motion to ba arziki yanzu ya saki resort ɗin ta tafi to da aka ba ba wani on no account babu dalili wannan ba ba ba uzuri bane kar ta yadda da shi ta saba ma Allah ta daga abin sama akwai su shehu sani irin human right a nemo su akwai mata su ma masu kare yancin mata a nemo su duk a yi involving nasu a cikin kefin a yamada in ya ga abin zai zama fitina zai kama gabansa kuma sannan ta ce ba ta yarda da makin din ba tana da dama ai ɗalibai an ba su dama su yi wannan to me zai sa ta yarda da shi akan me irin wannan yadda na akwai wanda ya je sa wata wata HIV yana dauke da shi yana nuna ta injecting duk wacce ya kwanta da ita in dai tana da rabon dauka kenan sai ya rubuta wannan abu ta san ko yana da shi da haka wannan ba lalura ba ne. na wa alaikum salam matsalan matsalan gidan haya na'am na'am to wallahi al'amari ne hadisi ya ce na inda shurutihim musulmai sukan kasance ne a abin da suka shar'anta wannan babu laifi ka biya kuɗi kafin ka zauni gida amma dai kiran da za mu yi ga masu haya a dinga tattausawa ana rangwantawa Eh, domin ana matsawa kwarai sai ka ga abin nan wani yana da kokarin biya amma in jarabawa ta faɗo masa ya kasa biya sai ka ga abu ya zama tashi hankali wani a kai shi kotu ma a tsaye da shi to waɗannan abubuwa binan ba su kamata ba na'am tambaya ta ƙarshe na'am bai halatta ba ba a zubar da ciki sai da lalura ta rashin lafiya kamar yadda ya zo a cikin littafin bayanin linnas rashin lafiyan kuma ya zama cewa ma'ana uwa kwance ɗa kwance wanda dai shari'a ta yadda da shi amma kai kawai saboda wai ɗanka na wata takwas ko shekara ɗaya ka je ka ta kokarin zubar da ciki to ai la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa sai u baka sani ba kila shi wannan shine mai tausayin ka don haka bai halatta ba eh to za mu dasa aya na insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu